yan wana yan wana yan wana ne sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan gagarumin shiri wato shiri da kuke jin mu ko wani ranar alhamis da misalin karfe shida a wato shirin nan na dankali rumbun arziki to kamar kullum dai shiri ne wanda muke bayyana muku cewa hukumar jiz ita take ta kawo muku wannan shiri take tallafawa wannan shiri sannan farm radio international ita ta horas ta kuma tabbatar da cewa gidan radio da talabijin na jihar plateau ta kasance ɗaya daga cikin magoya baya domin ganin cewa wannan shiri ya kai gare ku kai tsaye to ni ce mai suna rabigan yau ina tare da abokin aikina ni ne naku eric lombam yakubu wannan murnan sake kasancewa da ku bayan ni kaɗan da na ɓace zance cikin wannan shirin manoma sannunku da zuwa to eric muna farin cikin ganin ka muna farin cikin jin ka ah, kuma mun tabbata cewa dan ah, kos da kaje din nan wata rana za mu ga alamun shi a cikin wannan tasha eh, to hakika kam gaskiya don na kawo ma manoma labari mai farin ciki da yawa inda za su samu su bunkasa hanyar noma daga kasar jamus jaya gaskiya suna kokari ma manoman plateau to mun gode a uh, eric to daidai wannan lokaci dai manoma kamar yadda na faɗa wannan shine shirin mu na dankali rumbun arziki kuma idan ba a manta ba muna da shirye-shirye da dama domin ku akwai fanni da za mu uh, bayyana muku game da abubuwa da muka yi a baya wato yau dai za mu wai ga baya ne za mu duba irin shirye-shirye da muka yi uh, kuma abubuwa da muka tattauna domin mu sake tunatar da kanmu game da wannan shiri din ah, yadda manoma ba za su manta ba zai kasance abu ne da zai tsaya a cikin kansu har su iya su iya sani su iya faɗi ma mutane ma a waje mun san cewa nan ba da jimawa ba za a sami wa'insu manoma wanda suka yi shuki da sauri ma wata watakila sun fara girbi amma a halin yanzu yawancin manoma ba su riga sun fara yin haka ba tukun eh. to manoma muna so kusan cewa kamar kullum kowane mako wannan shirin fa na nan daram-daram ne cike da farnoni daban-daban wanda zai kayatar da ku ya bamu mu karuwa da karin sani ta hanyar noma kar ku manta akwai shi sashin labarai na gida da kuma kasashen waje yadda za ku san da manoma suke fama can da ko gwamnati na faman shirya program iri-iri ma manoma akwai shi kuma sashe yau na da zamu zo na mai tattaunawa to tattara mu inda ita malama rabi ta faɗa mana zai kasance ne kan wasu batutuwan da muka muka aka yi kwanakin ba saboda mu samu mu dan tuna da su mu gan yadda za mu samu mu ci gaba akwai malamai biyu a nan yau wanda suna nan a shirye za su yi hira da mu ku samu ƙarin bayani sannan kar ku manta za mu shiga ma kasuwa magan yadda yanayin kasuwa yake da kuma tambayoyinku ta layin tambaya wanda kuka yi kira a ta layin tambaya na'uran tambaya kuka yi tambaya za mu sa wannan tambayoyin ma saboda malaman gonanmu da suke nan tare da mu za su kokari su ansa muku tambayoyinku malama rabi to kamar da shi uh, abokin aiki na eric ya faɗa um, idan ka sami sadarwa to ka tabbata cewa ka samu fahimtarwa sosai da sosai kenan to a daidai wannan lokaci za mu shiga ɗakin labaranmu domin shan labaran duniya. ga labaran namu gwamnatin jihar plateau ta ce za ta tanada yanayi da zai kasance da inganci wajen karfafa ayyukan noma a jihar plateau kwamishinan ayyukan noma ta jihar plateau hosaya fanangoi shine faɗi hakan lokacin baje kolin na kayayyakin noma irinsa na farko a yankin karamar hukumar okos wanda kungiyar manoma na dankali na yankin suka shirya shugaban ayyukan noma da wato na ma'aikatar ayyukan noma helen malo ta bayyana cewa gwamnati za ta rika goyon bayan manoma domin samar da isasshen abinci a jihar plateau da yake kaddamar da kasuwar baje kolin shugaban karamar hukumar bokos yusuf machen wanda ya sami wakilcin kansila na yankin kan ayyukan noma ganjan makaran wanda ya yi alkawarin aiki domin samun cigaba na noma a yankin shugaban kungiyar manoma dankali na karamar hukumar isaac bowa ya ce kafin zuwan hukumar jiz da kuma sauransu dai manoma sun saba ne suna noma domin samun ci gaba fannin noma to a labaran namu kasashen ƙetare kuwa labari ne daga ƙasar senegal inda manoma na da ke noman shinkafa musamman ma shinkafa irin na gida sun bayyana cewa ya zama musu abin alfahari halin yanzu domin kasar senegal ta kasance ɗaya daga cikin manyan ƙasashe waɗanda suke noman shinkafa irin na gida wanda kuma hakan ya kasance ya ɗauke duka wani rashin amincewa da ake yi da shinkafa da ake noma shi daga gida domin ko a da an fahimci cewa noman shinkafa da ake yi a gida ya sami rashin karbuwa domin yawanci akan same shi ne da ƙasa da kuma waɗansu 'yan datti-datti a cikinsa sai an wanke shinkafan kafin a tabbatar da ganin cewa an sami ci gaba to amma a halin yanzu manoman na ƙasar senegal waɗanda ke noman shinkafa sun yi alfahari da irin shinkafa da ke fitowa a ƙasar dangane da yadda ake kokari wajen ganin cewa an kawas da duk wani abun da zai kawo rashin ci gaba to labaran namu kenan halin yanzu dankali ne kana bukatar soma noman dankali domin samun abinci da kuɗin shiga to ga wata dama ta samu Shirin noman dankali rumbun arziki wani shiri ne da zaka saurara wanda ya haɗo ƙwararru da masana aikin gona. domin amsa tambayoyinka da kuma fahimtar da kai game da hanyoyin ƙara ilimi don bunƙasa aikin noman dankali don samun riba mai amfani. Kasance da tashar PRTV kan mita casa'in da biyar domin sauraron shirin dankali rumbun arziki kowace ranar Alhamis daga karfe shida zuwa bakwai na yamma da maimacin shirin a ranar Litinin da karfe goma sha biyu da rabi zuwa karfe 1 na rana. Za ka iya kiran lambar lambar wayar nan mai kiran ka bayan ka bugo lambar ita ce sifili takwas ɗaya uku tara takwas shida ɗaya sifili biyu tara lambar kuma ita ce sifili takwas ɗaya uku tara takwas shida ɗaya sifili biyu tara bayan ka kira za ta katse ta kira ka a kyauta domin ba da sakonka tambayarka ko shawararka domin kwararru su ba da amsa. Shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5 kowace ranar Alhamis misalin karfe 6 zuwa 7 na yamma da maimacin shirin ranar Litinin da karfe 12 da rabi zuwa karfe 1 na rana. Dankali rumbun arziki. dankali na arziki na Shirin dankali rumbun arziki shiri ne da kungiyar rediyo na noma ta ƙasa da ƙasa wato Farm Radio International ke ɗaukar nauyin shiryawa PRTV ke kawo muku kai tsaye tare da tallafi daga kungiyar ƙasar Jamus wato GIZ. Yawa dankali dujin arziki ne rumbun arziki ya To muna sake muku maraba da zuwa kuna kan wannan shirin naku ne dankali rumbun arziki wanda ke zuwa muku daga tashin rediyo na PRTVC. To a yanzu dai za mu samu ne mu dan ji tamboyin da kuka yi ta wannan na'urar namu na tambaya. Sa'an nan malaman gonanmu da suka kasance da mu a wannan shirin za su samu fili su ansa tambayoyinku malamanmu da suke tare da mu yau su ne malam emmanuel shipi wato shine chairman na solanum farmers association of plateau state kuma manomin dankali ne na kwarai a jihar plateau malam emmanuel shippi muna maka maraba da zuwa maraba da warhaka akwai shi kuma um, malam lucas garba shi director ne na malaman gona yana tare da hukumar padp malam lucas garba sannu da zuwa sannu mu da haka bari yanzu mu kasance mu ji tambayoyinku da kuka tura ta na'urar tambaya prtv committed to you sunana samme samari daga angware justice local government tambaya na shine a wani lokaci ne ya kamata manomi ya shuka dankalin rani na gode a ne suna mallo jona bature daga boko me ya sa iri yana tsada sosai daya biyu tashi yana tsada sosai na uku me ya sa garamazol yana shi ma ba sha baya ba ta haka mu manomi kam gaskiya ba mu samun shi da soki. Salamu alaikum. Ni ne mai suna John daga Mungu. Tambayan ita ce, ban san ko an da na danna daidai ba ne, amma shin kam ina so a fahimtar da ni game da maganin da zai tare cututtuka da suke kwaba dankali a gona. So, na yi ne, um, game da noma shi ne an sani ba iri na magana kan iri ne inda za mu samu sabon iri nan eh, inda bukatar na kenan shi ne mai suna timothy james aniyan daga nan us policy ni daga cuba sunana laito robinson tambaya na cewa yanzu in ko an shirin shawa din yakan iya dankali ya mutu me ne maganin da muna kan sa ma a cikin dankalin ya yi tambaya ta kenan daga cuba nike ba ni ne mai suna david daga nan jos south a state nigeria game da maganar dankali ina su eh, dankali ne ne za mu yi game mu ajiye iri domin suna ruba sosai ban san yaya ne za mu yi ba ni suna na malam obed jesi da aka ne daga jos ni tambaya na shine ni ban san takamaimai menene wannan ita shirin yana yana yana da nufi ba ban san ko za a iya fahimtar da ni sosai don gane na gode hello sunana balla ina ta hanyar tudu wada tambaya na shine me yasa dankali kullum na shuka yana ruba sai tambaya na kenan na wani mu ni ne mai suna Humphrey Joshua daga Haifan ni manomin dankali ne tambaya na shine me yasa wani lokacin ka shuka dankali da kamar sati shida sai ka fara duba wasu sun fara fafadewa shin akwai maganin da za a iya sa ya daina mutuwan kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri kun saurari muryoyin manoma wanda kuka aiko mana ta na'uranmu ta tambaya. Kuma akwai malamai kamar yadda shi abokin aiki na ya faɗa waɗanda suke nan domin su amsa tambayoyinku wato shi Mr. Emmanuel Shifi tare da shi Mr. Lucas Garba yanzu muna so mu baku zarafi ne kudin ansa tambayin manoma game da damoyin da suke da shi a farnin noma bari mu fara da kai malam shifi me zaka ce game da tambayin da suka yi to uh, barkanmu da warhaka game da tambayoyin nan da aka yi yanzu muka gane cewa an fara tambaya ne game da lokaci na shukin dankali na rani to uh, yadda yake a uh, garin nan da muke wato jihar plateau kaga watannin da yana da kyau mutum ya shuka shi ne lokacin da ruwa ya ɗauke domin zai yiwu ana yawan shukin a kusa da rafi ne to in gurin yana da ruwa kaga kenan bare ya kyau a fara kafta shi ba sai ya amma in dai akwai eh, gona da ruwa baya rike ruwa to watan goma dai kawai muddin kana da iri a kasa irin da ya riga yi tsiro ya riga fita kai sai a fara shukin domin a wannan lokacin yanayin kasan yana da sanyi wanda dankali yana bukata daga watan goma har zuwa karshe wannan shekara amma har yanzu akwai tsuraren da ma in ka shuka a watan ɗaya na shekara na gaba ko watan biyu ma yana iya yayu in muddin akwai ruwa a wannan gurin dankali bai da wata eh, matsala ba ka tabbatar akwai ruwa akwai iri gurin kuma ba guri ne wanda za ka dinga maimaita noman dankali shekara akan shekaru ba don za ka bar kura a baya wato za a bar cutar dankali a baya kan dada kana amfani da wannan gurin to za a samu matsala wato kai dan noman sai ka dan ba da lokaci kafin ka dawo yawa ka dan kyale gurin ya dan huta na shekaru biyu domin shi wannan ciwon da ka bari shi man bai ga dankali ba bare rayu ba to to mun gode to bari mu dawo kan malam Lucas tambaya na biyu daga manoma suka tura to manoma mu da warhaka mai tambaya na biyu ya ce me yasa iri da taki da gramazon suna da tsada suka yin tsada iri na fari tsadan iri shine yakan already ba mu riga mun samu wadataccen uh, eh, sababbin irin dankali a kasa ba tukuna sannan kuma uh, eh, manomanmu ba su riga sun ɗoki eh, yada iri kamar sana'a ba ya kamata manoma su doki sana'ar yada iri domin mu samu wadatacciyar iri masu kyau a plateau mun yi wannan za mu dinga samun iri sosai kuma sadan zai ragu and Uh, yawancin lokaci kuma mukan uh, ɗibi iri daga cikin irin da mukan shuka ne wanda sun riga sun harbu da cuta shi yasa uh, mukan samu matsaloli sosai amma idan mun ɗauki sana'an yada iri muna kiyaye dokoki irinmu ba za su dinga zuwa da cututtuka ba shi yasa iri yakan yin tsada taki yakan yin tsada domin kamfanonin taki ba su kawo mana akai-akai yadda ya kamata so uh, muna da kamfanin taki a plateau amma kuma akwai bukata a kan shi sosai kuma wani sa na samu yan kasuwa dinnan masu zuwa sai su dan eh. shiga tsakanin kamfani da manoma da manoma shi sa kaga akwai gwagwarmaya akan samun taki a guraren da muke da suri Eh, na gramazon kuma to ba zan iya ansa wannan ba domin ban san kamfani da suke yin gramazon su kawo mana ba mu mukan shi ah. gramazon din shi mene don maybe wani manomi zai so san ok gramazon maganin ciyawa maganin kashe ciyawa ne ciyawan da ya riga ya sira magan ka fesa zai zai kashe shi ok eh. to bari mu koma gare shi malam shi fi tambaya da ya biye nan eh to amma kamin haka dai na so dan kare cewa ah, yadda za a magance karancin taki shine a dinga ana shiga cikin kungiya wato cooperatives kenan eh, za ku shiga cooperatives sai ku samu wannan kumfunoni da suke wannan takin da magungunan da yake zance za ku same shi a farashi mai tsauki kuma za a same shi a kaiwa amma ka zauna kai kadai ka shiga wancan kasuwa babu gobe kana can babu amma ka haɗa kai da sauran manoma ba wuya a same shi har kofan gidanka na biyu kuma yanzu an ana registration na uh, kungiyoyi yanzu haka domin a training su don fidda irin dankali ba kowane kawai zai shiga noman dankali sai gashi nan gobe ya yi girbi sai wai iri ne sheke da shi a'a shi zancen iri yana da dokansa kuma san horar da mutum ai masa training kaga nan ba da dadewa ba za a yi ma kungiyoyi kusan goma sha uku da sun registering da national agricultural seed council su za a training din su game da fidda iri to uh, game da tambaya uh, na magungunan cutan dankali uh, zan ce dai ga cutukan dankali da sun fi matsa mana su ne kamar haka ciwon raba muna da wani kuma da ana kira tushen uh, mutuwan tushe da kuma wanda za ka ga dankali na nan amma zai ke girma yana nan kamar mutane sukan sukan ce mutum wai gwaigwai wato eh, yake girma to shi ma dankali yana da irin da wasu su yawa to amma kwa a takaice cutan da ke da magani a yanzu tabacece shine maganin ciwon raba wato a turanci ana kira late or early potato blight, shi fungicide suna na akwai kumfunoni daban-daban da suka shigo plateau state da ake da wannan magungunan wannan cutan amma na, mutuwan tushi da kuma wanda na ambata ga ganye ki girma to shi kama yanzu ba riga an samu magani ba sai dai za a bi doka ne na gona yadda da mun ambato ka yi noma a wannan gona allah ya kai wata shekara kar ka sake noman dankali a wannan to domin eh, eh, ita eh, cutar da aka beri a cikin gonan in ka kyale wannan gonan to kaga kenan shi ma zai samu matsala don haka ana ga cutukan da sun fi ci mana tuwo a kwarya suna wanda na ambato wato ah, ciwon raba da kuma mutuwan tushe da sauransu to an bi wannan doka za a tsira to malam lucas garba tambayan da ya biyo <clears throat> eh, biye da wannan ya ce yaya za su eh, rika samun iri ina ji maganan iri mun riga mun mm, tattauna wancan eh. sai dai wani kuma ya tambaya idan suka cire ciyawa a gona ba wuya sai tushin dankali yana mutuwa mm. yaya ne za wani magani ne na ciyawa za su yi amfani da shi ah, ina ji ah, magungunan ciyawa na kashe ciyawa suna nan kamar haka akwai ah, glyphosate za a yi amfani da shi kafin a yi huda sannan an gama an yi shuki za a iya sa atrazine ko kuma butifos bayan shuki domin ya danna irin ciyawa kada ya tsira har zuwa wani lokaci lokacin da ciyawa ya fara tsira amfani sun riga sun yi nisa za a iya amfani da wannan ka a gonakinmu zai taimake mu wurin maganta ciyawa to na so ne dan tambaya nan game da wannan maganan ciyawa yana buɗa abun nan na iri to mu ce baka amfani da maganin ciyawa kana amfani da fatanyanka ne mm. ko kuma akwai wani skill kenan zan ce da manoma zai iya koya saboda ya san inda zai cire cawon don bayan amfani da magani kar ya buɗa kasan dankalinsa wato wani abu ne bai kamata a bar ciyawa ma ta yi girma tare da da da dankali har ta so ta sha karfin dankali ba kaga in sai sun riga sun yadu har sun kama tushin dankali ba yadda za ka iya cire ba tare da kai ma tushin dankali illa ba so a kama ciyawa tun da wuri tun ba ta riga ta ta yi wani girma ba in an yi haka kaga zai maganta ciyawa to malamai mun gode kamar da muka yi bayani tun farko dai za mu yi magana game da abubuwa da muka tattauna shi yasa kun ma mun bar tambayoyi kowane iri kawai ana tambaya domin muna ƙara wayar da kan manoma ne game da abubuwa da muka tattauna to ɗaya daga cikinsu kuma shine yau abin da za mu magana a kai shine malamai sun ma yi magana a kai lokacin da suke ansa tambayoyi na manoma ɗaya daga cikinsu shine za mu yi magana game da cututtuka kwari da kuma yadda za a iya shawo kan waɗannan game da abubuwa da muka riga muka tattauna na biyun shi kuwa shine maganan cire ciyawa kamar yadda shi eh, malam lucas ya fara faɗa na tambaya da ya samu eh, daga cikin waɗanda suka kira domin su su ajiye sakonninsu so idan ba a sake tunatar da manoma game da yadda za su san eh, hanyoyi na yin yaushe ne za su fara yin shirbe ko kuma cire ciyawa na farko ba zai iya kawo matsala wani ya gane wani kuma bai gane ba saboda haka ya kasance wajibi mu sake fahimtar da masu sauraro domin su iya ganewa musamman manoma su iya ganewa ko kuma wani da ke da niyya domin ya shiga noma musamman noman dankali kamar yadda muke kokari domin mu karfafa manoma da kuma 'yan plato gaba ɗaya domin su shiga noma to kafin dai mu ce wani abu dai za mu shiga domin mu za mu fara wannan sashe namu a cikin shi zai iya yiwuwa akwai tambaya da za mu iya ansawa lokacin da muke kokarin yin bayani to barin da dawo kan shi mr shifi kaji ya yi bayani ɗazu lokacin da yake ansa game da yin yadda idan baka yi baka cire ciyawa da wuri ba ina wanne ne lokacin da ya kamata a ga cewa an cire ciyawa to na gode game da wannan ya kamata uh, manoma su yi la'akari da lokacin na shuki a uh, shi yasa ana ta ana wata kwaiso da ke ce farmer business school mm. wanda suka samu wannan kwaisuwa uh, ya nuna cewa za ka yi shiri ne da iri irin nan da za ka shuka shine ma lokaci na farko da za ka lura ya ya yi siro duka to in ka shuka ka, ka sa ka recording kwanaki na wannan aikin to dankalin ya sami ruwa ya kamata zai fita daga kasa bayan kwana goma sha hudu tsakanin sati biyu to yana kai sati uku har zuwa na hudu ya kamata mutum ya shirbe a wannan lokacin ya fara shiri ne na 'ya'yan mm. to kaga kenan ka yi shirbe a wannan lokacin zai kara wa ita zai sake bude guri kasan ma domin shi eh, iska shiga cikin ah, wannan ah, inda aka shuka dankalin to kaga kenan ka hana wa ciyawa girma domin a wannan lokacin kam shi dankalin zai sami lokaci ne domin ya fara shirya 'ya'yan su fara girma barin ciyawa yana da matsala ba ɗaya kadai ba mm. ya yiwu an yi akwai ciyawa za ka samu wasu ƙwari to ƙwarin nan ganin su ko ma ba su barna akan dankali suna kawo wasu tutuka suna yawo da shi sai su zuba su yan aika ne sai su zuba wa dankali sa ga cutan dankali nan ya samu guri kere ce akwai mafaka mm. to sai shi muna yake da wannan ba ainihin kwarin da ka gani ne zai kawo cutan ba mm. amma shi ne yake doko cutan ya kai ya ajiye wa dankali mm. musamman kan bacterial wheel da muka fada da su viruses su ciyawa in ka bari zai bannan wannan so ya kamata yana da sati uku na hudu an gama shifinsa bai ce kwan biyu to malam lucas wani lokaci manomi zai ga cewa ba zai yi wannan shirbin a eh, cire ciyawan shi a lokacin da ya kamata ba domin watakila bai tana da taki ba yana da eh, akwai amfanin ganin cewa wasu manoma nan da nan bayan sun gama shirbin nan sai ka ga ko kuma sun gama cire ciyawa sai ka ga sun sa taki haka ne abin da ya kamata ya eh, barin ciyawan nan ba ya taimaka ma amfanin gona ba hmm. eh, wani lokaci eh, kyantin nan ma kamar taki ne hmm. lokacin da ka yi kankara ka riga ka dan motsa kasan hmm. sannan iska zai samu yana zagayawa a tushen amfani mm. amfani ma zai ji daɗi mm. zai tashi kamar yaro ne wanda yake yawa ana tsaftace jikin shi mm. ka tsaftace shi in ka ba shi abinci ya ci zaka ga zai ji daɗin jiki kuma zaka ga yana tashiwa mai kyau haka ne eh, shuke-shuke suke so ba sai ka tana da taki kafin ka yi eh, kankara gonan ka ba mm. ka yi kankara nan ka nemi taki ka zuba daidai ne in ka kasa taki da wuri yana da kyau eh, yaro in yana tashi a kankani in ka sa mishi kana bashi abinci masu sinadarai masu kyau zai tashi mai kyau mm. haka ne amfanin gona shi ma yana son a bashi amfani um, taki da sauri domin ya fara eh, shirin tashinta tun daga kankani da karfi ya tashi da tushi mai kyau za ya shirya eh, amfani sosai kuma zai ba da yabanya mai kyau mm. Mm. to a ah, shifi ba sani ba ko kana da kan bayani game da haka ko ka riga ka karasa bayanin ka game da ah, wannan batu da muke yi na maganin. shuki yanzu uh, abin da ya taso game da maganan cire ciyawa dinnan mutane suna kamar da ya kokari ya bayani mutane suna ganin idan sun cire nan da nan sai su sa taki ana sa taki bayan an yi shirbe nan da nan ne ko kuma yaushe ne ake sa taki Ah, ya kamata eh, kamin ma mutum ya yi tunanin zai noman dankali ya ah. nema hanyar da zai tattaro kayan aikin gaba ya adana shi kar ya zamanto bayan da dankali ya tashi kana tunanin ina za ka samu taki ka zuba shi zai sa ya rikitar da duk shirin noman ka a karshe bara ka samu hatsi mai kyau ba mm. shi yasa akan ba da shawara dan abin da kake da shi kai daidai karfinka mm. kar ka yi buri na bude guri mm. kuma gashi nan baka da taki a kasa irin ma mai ya kai kokari ka samu iri kawai ka zuba so domin mu guje wannan irin ah, fargaban da zaka samu lokacin shirbe ba taki shine a nemo abin da ya kamata su taki magunguna da iri kamin ka shiga noman gaba daya mm. an ci kafi ta fi magani to so nawa ne ake kokari ban sani ba kana so kai magana eh <laughs> ci to bari dai in yi magar sai ka karin bayani so nawa ne kake ganin ko kuke ganin ya kamata manomi ya yi shirɓan gonansa ya cire ciyawa a gonansa kafin a kai wannan lokaci da za a ce to an kammala komai yanzu ana jiran girbi so nawa ne a takaice dai za mu ce ya kamata a yi shirbe so ɗaya domin in ka har ka kuskura ka bari amma dai bai hana ba lokacin da ka gama shirbi na farko mm. ka ga wasu cawan sun dauri mm. sun ki su ji mm. to dole za ka bincika ka dan cice da shi amma har ka bari ya fara 'ya'ya wai ka kawo kente kana shirbe. to za ka tara la'ani wa 'ya'yan da sun fara shine tsoron da ake da shi ana gujin wannan ne ake bada shawaran a gama shirbe tun ma bai yi nisa ba a cikin ah, makonni hudu wannan biyar ya yi laiti ma kare wuce na shida ba yawwa amma har bayan wannan shabe kayi sai cancawa ta fito ai za ka dinga yin hikima ne kana cirowa yawa bari ka bari ba <laughs> eh, amma kara kai kente yana masa wa gindin eh, ita da tushen ba domin zai banna wa 'ya'yan mm. to tambaya na da na sai maganan cire ciyawa gona shine na san cewa kwanan nan kamar wani karuwan da na samu da na yawan dan gundun tafiyan akwai yawancin kamfanoni da masu amfani da dankali ba su suka cika son dankali da ya sha yawan maganguna a cikin gona kamar maganin cire ciyawa sun fi son wai abin a turanci ana kiran shi organic farming wato ka yi kokari ka yi nomanka baka sa su su chemicals in nan su fertilizer na zamani da su magangunan feshin nan ba mm. to akwai wani hanyoyin da manoma za su iya su koya su su rage yaduwan ciyawa a gona kuma wane basira ne za su iya kawo cikin wannan gonan saboda su rage amfani da magungunan cire ciyawa gaskiya ne a kasuwannin duniya ba su cika son amfanin gonakin da aka yi mata amfani da magunguna kamar na ciyawa da kuma na kashe kwari ba sun fi son a yi shi da kamar eh, takin dabbobi kashin dabbobi na gargajiya to sun fi son wannan wannan ya nuna kenan za mu rage eh, yawan amfani da takin zamani mm. mu nemi kashin kaji ko kuma kashin shanu kashin awaki mu sa a gonakinmu sa'annan za mu ah, iya rage yawan amfani da magungunan kashe ciyawa mu yi amfani da fartanya domin mu maganta ciyawa um, za a iya sa maganin kashe ciyawa irin tun daga farko mm. uh, wanda uh, ba zai lokacin da uh, amfani yana nuna ba baya kasa baya kasa mm. karfin shi ya riga ya kare mm. to kaga wancan ba za a same shi da damuwa ba mm. waɗansu manoma sai in amfani an kusan a girba sannan sai a kawo maganin ah, kwari a sa to ba zai yi kyau ba ah, mu yi amfani da akwai su wasu organic uh, Uh, uh, uh, control na na maganin kwari mm. da za a iya same shi a wurin kamfanin masu sarrafa magunguna organic ones din ok wanda ba eh, shi da sinadarin masu hatsari a ciki ba ana ah. iya samun wa'ancan ma a yi amfani da shi kuma akwai organic fertilizer wanda ma an yi shi na ruwa-ruwa da za a iya fesa shi ma mm. ana samun irin wa'annan ma da da yawa a wannan lokacin da za mu iya amfani da su mm. domin mu avoiding uh, chemical production eh. mm. to malam cipi ana ban sani ba kana hulɗa sosai da manoma akwai yadda kuke gaya musu ne game da tunda an taɓa wannan batu na na na chemical um, eh, organic um, farming din mm. za a yi noma ba tare da sinadarai da ake sanyawa cikin gona masu hatsari din nan ba ban sani ba ko kun yi hulɗa da manoma game da da wancan bangare kwarai ina ganin a takaice kullum mukan yi abin da ake kira topic day a kusan kowane shekara muna yi sun biyu kuma mukan gayace kamfanoni da suka yi wannan organic manuwan eh. misali kamar di grow mm. suna nan a jos a nan yanzu ta kalwa house akwai kuma eh, suna nan da yawa dai mm. wanda mun ga mun hulɗa da su har ma ana sayan an fara jaraba wannan takin kuma yana aiki kamar ni na amfani da shi a gona na wancan shekara mm. kuma na ga amfani ba kaɗan ba mm. ya dangana ga wannan kamfanin in ka a gun wani kawai sunan kaga irin shi a wani eh, guri ya eh. yiwu an riga an shirya wani abu ne daban mm. don kai amfani da shi ba ka sami mm. ah, sakamakon da kake so a wannan ba mm. a takaice ina faɗin cewa akwai lokacin na sa irin wannan taki eh. da ake faɗi na ruwan nan eh. organic din in ka shuka dankalin ka ya fara ganye kawai to akwai wanda za ka <laughs> fesa masa a wannan lokacin shine zai aiki amma har ka bari ya wuce yana kusan kusan watanni biyu kamin kana zuba wani organic ba zai baka abin da kake so ba to yana bukata ne a duk lokacin da muke da mitin muna gayyace dukkan manoma su dinga kasance suna samu ilimi a wannan guraren yana da aiki sosai kuma yana ba mu abin da muke bukata hmm. to mun gode har yanzu muna kan tattaunawa kuma masu sauraro za ku iya kasancewa tare da mu kan lamba sifili bakwai sifili hudu hudu hudu sifili sifili uku sifili biyar domin ku tofa albarkacin bakunan ku yayin da muke kokari domin mu a tattauna kuma mu kawo batutuwa da suka shafi manoma lambar kuma ita ce sifili bakwai sifili hudu hudu hudu sifili sifili uku sifili biyar to har yanzu barin zo kan batu na har yanzu muna kan maganan taki din nan domin ya kasance mana da muhimmanci to gashi nan dai ana da wani da ya kira hello barka da zuwa zauren mu na eh, lafiya kalo ina da suna samson samson eh an ji sanar da mangun to samson daga mangun mun gode me kake da shi domin mu daga nan bakos o oh, bakos eh an ji sanar da mangun me ne tambayanka a ah, gaggar tambayana shine gaskiya ina dare sosai wannan dare sosai amma kuma akwai da ɗaya da shi eh muna ji yawa domin a maris dai an kama eh, eh, su abin nan inda ana koya masu inda zasu noma a maris eh. kamar a maris alhaji kenan hmm. kuma a kuma babu gaskiya kamar mu kamar ni kabina so da an kawo mana okay inda kuke za ana horas da mutane game da noma ko yawwa ana horas da inda za su yi noma amma ba kuma babu ban ji ba ok to watakila baka eh. to dai akwai manoma malamai waɗanda suke nan za su yi kokari ah, domin su ansa tambayoyinku domin muna da mm. ƙwararrun malamai wanda suke nan to mun gode yawwa to kamar yadda ɗazu nake kokarin faɗi dai alo lafiya lau ya gajiya lafiya lau wa muke magana da shi na magana da joshua solomon daga bakwas joshua solomon daga bakwas menene tambayar ka tambaya na ya ga mu samu a ganin tsakanin zaman mu san ko mu sami labu to da kuma mm. tambaya na biyu ne me zan mu samu wanda yanzu kamar mun shuka dankali ya kai 5 eh, weeks ya kai 7 eh, eh, weeks sai fara mutuwa shi to tambaya nan ne zamu samu ya dan tabbake mu domin mu samu wata buyi mu nasarar a gode ok mun gode joshua mun ji tambayar ka malamai za su an mana waɗannan tambayoyi hello hello Alluwa barka da zuwa. Yawwa ya kusa a nan. fi lau wa muke magana da shi. A kuna magana da kuma gona daga Bonki daga Samar hukumar Tsoro. Yawwa barka da zuwa. A madalla wai tambaya zan yi. Ye, eh, muna saurara. A kamar ana magana da kani da sani ana iya sa taki zamani a soya. Akan dankalin kenan kake nufi? A'a, wai zamanin da ake magana. Ana eh. iya sawa a doya? Oh, a doya kake magana? Eh. To ba damuwa akwai malamai da za su amsa maka malaman gona ne sun san game da kowane oh, irin. Gashi nan ka sake yi, to Allah yadda za ka samu ansarsa yau. Mun gode da mun gode da tambaya. Hello? Hello? lafiya lau lafiya kalawa muke magana da shi um, wane ne daga bakwas ƙara murya don allah wilson daga bakwas to me ini ne tambayar ka so ni tambaya na shi da ni ban taba yin dankalin ba dai amma ina so in so ni tambaya na shi yanzu kamar kafin eh, ka inda sa zai kamata in na shukan sa ne ko in sa ta in shuka ka ce menene ka sa kashin kajin ya mai ƙara tambayan ka ba ma ji sosai alright na ce in sa a gonan kafin in shuka dankalin ko bayan da na shuka dankalin sun sa ok ya sa kafin ne ko kuma bayan da ya shuka dankali kafin ya sa to mun samu tambayar ka za ka saurari ansa daga gun malamai yawwa to bari mu baku zarafi malamai domin ku ansa wannan tambaya <clears throat> akwai eh, shi samson mutum na farko da ya tambaya ban san ko ku ya dauka ba mm, eh, samson ya ce ana koyar da manoma a marit yadda za su yi noma mm. amma ba a yi a bokos ko? malan barki ladi yana sansin in ba na kuskure ba ko da yake ban san ko wani kungiya ne suke wancan koyarwa ba amma ah, mu malaman gona na extension na PADP tare da eh, haɗin kai da GIZ muna koyar da manoma a local government biyar waɗanda suke noman dankali da eh, farm, eh, farmer business school da kuma good agricultural practice idan kuna cikin kungiya mai yiwuwa kun ji wannan koyaswa da ake yi ana yin shi akan noman dankali ne fbs da gap ana yin wannan koyarwa guda biyu sannan ana ba da certificate ma kungiyoyi amma sai in kuna a cikin kungiya idan ba ku riga kun hada kai cikin kungiya ba ya kamata ku hada kai cikin kungiya sannan ku yi magana da malaman gona za a san yadda za a zo a horar da ku a wannan kuma akwai wani koyaswa da ake yi ana ce da shi ocp Uh, african fertilizer mm. to wancan ana uh, koyar da manoma yadda za su yi noma <coughs> amma kuma ana ɗaukan kasan gonakinsu a je a gwaji a san wani irin sinadarai ne suke a kasan gonakinsu sannan wanne ne suke bukata domin su kara don ya inganta gonakinsu domin su samu amfani mai yawa mm. waɗannan koyaswa guda biyu padp suna yi ma manoma a plateau mm. dan cipin dan karin kawai shine ai ma ba kungiya suke ba mm. abin yin kwa ne mutum yana da zuciya kuma yana marmari mm. sai duba a wannan inda yake zama ya tara jama'a muddin sun kai dai na fbs kenan fa in sun kai talatin musamman matasa su fi yawa kun kai talatin sai a yi magana da mu ko ku samu shi chairman na potato farmers a barkin ladi inda ya akwai bokos yawa akwai bokos ma shi ya ce yana zama a bokos to inda a bokos ah. yake za ka tuntube chairman ne ka tambaya Isaac Bua zai mm. ga maka sai a raka da malamin da suke horar da mutane game da shi mm. Mm. to mu je tambaya na gaba Joshua Solomon ya yi magana game da organic din nan ana samun shi a ina ne kuma bayan wata eh, sati bakwai ana samun damuwa da mutuwan tushe haka ne fa zancen organic fertilizer ba wata wahala ba ka sami cama na bokos kawai mm. shi ya san kamfanonin nan da suke kawo mana shi mm. wannan ba matsala mm. then a uh, wannan uh, mutuwan uh, tushe na dankali da ka ambato da nan taba kadan amma zan sake maimaita cewa kaga kenan shi yana cikin gonan ko a cikin dankali ita wannan dankali da ka shuka ba barna ba fa sai ya kai kusan makoni bakwai zuwa takwas sai fara barna kan dankali mm. to ka shiga damuwa amma wani abin bai da magani ba su da sa ba mm. abin da za ka yi shine to in ka gan shi a gona ka dinga kana waiwaya a gona kullum mm. ka ga tushen da ya samu wannan matsala sai ka tumbuke shi ka ɗiba cawan um, ka ɗiba tushen da kasan a hankali ka zuba cikin bucket ka je ka nema guri ka tona ka binne shi amma ka dinga rike toka na murhun da ake samun nan eh. yawa inda ka fitka tumbuke shi da katsan bayan da ka tafi da shi sai ka zuba wannan tokan ka giba hannu biyu ka zuba a cikin wannan ramin mm. to in ka yaka kusan kowane lokaci kana waiwayan gonan zai rage barnan shine asalin abin yi to gaskiya lokaci ya yana kokari ya gaba da mu Ah, amma akwai wani tambaya mai doya ya ce me zai yi da ya ce mana ya yi tambaya ba mu ansa ba wani ya yi kokari don Allah ku bashi dan kaɗan koda minti ɗaya ne. Oh, <clears throat> ok eh, ya ce ko za a iya sa ma doya taki eh. Eh, malam lallai doya shi ma yana bukatan taki za ka iya sa ma doyanka taki an kana da mpk 15 15 15 ka sa ma doya zai ji daɗin shi sosai amma ka sa shi tun da wuri eh, daɗin shi lokacin da ka yi shuki yana sira sai ka kawo taki Kasa amma kar ka sa dab da tushi domin zai kashe shi hmm. eh. to ka ji mun ansa tambayar ka a yau din nan malamai mun gode akwai tambayoyi akwai waɗanda suke kokari domin su kira mu eh hmm. suna kokarin kira amma domin lokaci ba za mu iya ɗauka ba ah, za ku iya kiran mu kamar da kullum muke muka saba gaya muku kan lambar mu na tambaya ku ba da tambayoyin ku kamar da kuka ji wayansu sun yi kokari har sun ba da nasu domin kuma su samu ansa to idan kafin dai mu gama wannan shiri din ok ga number nan sifili takwas daya uku tara takwas shida daya sifili biyu tara sifili takwas daya uku tara takwas shida daya sifili biyu tara to daidai wannan lokaci dai za mu koma ne domin mu kawo muku tambayar mu ta wannan mako. kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5. Wani lokacin girbin dankali ne ya fi dacewa? Idan da sassafe ne da na ɗaya, idan da tsakar rana ne da na biyu, idan kowane lokaci ne da na uku, idan baka sani ba da na hudu. Ba da bayani kan amsarka. to daga bisani dai sai mu saurari sashen nan wanda za mu baku shawarwari game da noma ka kare dankali daga ruwan sama ko duk wani jikuwa lokacin girbi idan zai yiwu ka yi girbi lokacin da rana ya fito ko ina ya bushe ka baza dankalin da ka girbe a ƙasa na tsawon awa biyu sai ka zaɓe dankali kafin ka kwashe zuwa ɗakin ajiya kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5. Masu sauraro dai sai ku saurari yadda yanayin kasuwa ya kasance. jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa wannan filin tattaunawa mu na dankalin rumbun arziki ni ne mai suna pam choji chuan shugaba na kungiyar masaya da sayar da dankali a building material ga yanayin kasuwa a wannan mako mai katako an sai da dankali manya kan kudi dubu goma sha biyar buhu 2010 biye da shi an sai da shi dubu goma sha hudu da dari biyar kasa da shi dubu goma sha biyu hakan nan a kasuwa ta kiran an sai da shi dubu goma sha hudu biye da shi dubu goma sha biyu da dari biyar kasa da shi dubu goma da dari biyar a kasuwa amfan ma haka ne an sayar da dankali manya daidai kudi da aka sayar a kiran manya dubu goma sha hudu da dari biyar biya da shi dubu goma sha biyu da dari biyar kasa da shi dubu goma da dari biyar a kasuwa na building material yau a wannan mako a sayar da dankali buhu mai nauyin kilo 62 a kan dubu goma sha shida biya da shi dubu goma sha biyar da dari biyar kasa da shi dubu goma sha hudu kanana dubu goma sha biyu da dari biyar daki-daki wannan shine yanayi na kasuwa a wannan mako kenan domin ana shirin bukukuwan christmas muna fata jama'a za su shiga kasuwa su saye don su sayar kuma su samu riban abun da za a yi da wannan muna mana fatan a yi bukin krismeti lafiya kuna sauraron shirin dankali rumbun arziki a tashar PRTV kan mita 90.5 sunana sani gwanle tweden ni ne deputy governor din plateau state kamar yadda kuka ji wannan program da muka kadamar program ne na inganta noman dankali shi yasa aka ba da suna dankali rumbun arziki wato in an bi yadda su ji zai eh, waɗanda suke taimakon mu shirya wannan abun in bi hanyoyi da suka kasafa kasa na noman dankali zai sa abin da za a samu daga gonan zai fi abin da ake samu da shi yasa aka ce dankali rumbun arziki amma wannan program ne na radio don mutane su rika budewa su ji su san yadda za su tafiyar da noman dankali so a gani na yana da amfani da yawa don ba mu ne kawai muke noman dankali ba ana noman dankali a wasu wuraren duniya su germany da su france duka so muna so mu koyi yadda su suke yi don mu ga yadda za mu daga abin da za mu samu daga gona masu sauraro abin da ya samu kenan a daidai wannan lokaci a wannan shiri namu na dankali rumbun arziki kuma kamar da kuka muka bayyana muku dai ya zo muku ne a nan a sashen radio da talabijin na jihar plateau wanda kuma ita hukumar jiz ta ɗauki nauyinta muna godiya domin bakinmu da suka kasance wato shi mr emmanuel shifi da kuma mr luka garbas uh, ban samu da ya sa nake ce garbas ba wataƙila <laughs> don kayan nasu ce lucas luka garba mun gode muku da zuwa sai malaman gona mun gode muku kar ku manta fa cewa kowane ranar alhamis da karfe shida zuwa bakwai wannan shirin dankalin mu arziki zai kasance muku a tashan peace fm 90.5 sannan kuma akwai maimacin shi wannan shirin ranar litinin da karfe sha biyu da rabi na rana zuwa karfe 1 da rabi na rana to a madadin abokanin aiki na da baki mu a zaure a yau malama rabi gang mun gode da kasancewa tare da mu sai mako na gaba idan mai duka ya kai mu to gode mu da shi shirya wannan shirin wato thomas namiyab da shi reporter mu wajen mantu kan na manta da eh, cundun davo wanda take taimaka mana a wannan shirin a madadin su duka na ma godiya ga shi wanda ke shirya mana na'ura a nan ma wato bulus babuja madadin su duka ni ne eric lombam yakubu na ce muku ku yini lafiya sai mun sake saduwa.